بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan safiya ta asabar mai albarka safiya ta takwas ga watan muharram a wannan shekara ta da talatin uku daidai da uku ga watan goma sha biyu ta disamba shekara ta 2011 miladiya muna cikin kitabul bayo a wannan littafi mai albarka mawata malik a inda a darasan da suka gabata muka take karshen babi na 38 babi ko na 38 shine babu bai alkhiyar a yau za mu tashi babi na 39 babu ma ja'a fi riba fi dain babu ma ja'a fi riba fi dain babin da ya zo zai yi bayanin abin da ya shafi hukuncin riba a kasuwancin da aka kulla shi tan farko akan bashi ma'ana kasuwancin da aka yi lokacin da aka kulla kasuwancin an yi shi bashi ne amma riba ba ta shiga ciki ba kullura kenan mai kaya ya sayar da kayan shiga wanda ya sayarwa a matsayin kudi sai karshen wata ko karshen shekara ko kuɗi dai zuwa lokaci ka za shi kuma wanda ya sai kaya ya karɓi kaya ya wuce ina ba ta mun gane wannan da kyau da ya karba kaya wuce misali a ce ya sai da an sai mai da kaya naira dubu hamsin akan cire yau muna takwas ga watan muharram ko uku ga watan disamba kenan sai karshen wata kudi naira dubu hamsin ana cikin wannan da, da wata yi goma sha biyar sai mai kudi wanda ya wake nan mai kaya sai lauruwa ta kama shi ko dai ta tafiya ko ta bukatar kudi sai ya ce da wanda yake bi bashi ai kudin nan dubu hamsin da nake binka ba komai kawo dubu arba'in kawai a yanzu an fasa zuwa maganar ƙarshen wata kawo dubu arba'in mun gano wannan ya halatta ko bai halatta ba babu ma ja'a fi riba fi dain قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بصر بن سعيد عن أبيد أبي صالح مولى الصفاح أنه قال بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم ثمن بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله dama in ban mu sha'afa ba wannan motsa da ke hannunmu kuma wanda ya fi shahara wanda ifi yawa shine riwayar yahya ibn yahya al-laisi ku lura da jumla da na faɗa wanda ya fi shahara ya fi yawa ruwari yahya ibn yahya al shi kuma ɗan shi ubaidullah ibn yahya al ya yi ruwayar mawatan aurinsa shi ya sa ɗan yake ce mana haddasani yahya an malik haddasani ni din na a jikin wannan nun lokaya din yawon mutakallim din wanda yake haddasani ya karantar da ni shine ubaidullah ibn yahya al-laisi waye ya karantar da ubaidullah shine yahya ma'ana baban shi kenan tun da damar kacce obaidullah ibn yahya allaisi kenan baban shi yahya ibn yahya allaisi shi ya karanta da shi an malik ruwayar da daga malik malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira alimul madina kuma kamar da muka karanta a baya muka sha maimaitawa da farko shi yahya ibn yahya ba a wurin malik ya ruwayar mota ba ya yi ruwayar mota ne a wurin ziyad bin abdurrahman da iya ruwayar muwatta andalus kenan spain asbaniya da iya ruwayar mota a can din sai kuma ya bukaci ya yi ta a gaban mai mota sai ya tafiya tun daga asbaniya tun daga spain har zuwa birnin madina inda ya je gaban imam malik ibn anas ya sake da mawata da saboda ka yana cikin mutu akhirin waɗanda suka rubuci mawata a wurin malik daga ƙarshe ƙarshe kun fahimci wannan da ke ko shi wa kenan ah, yahaya ne haya ibn yahaya haya allaisi wanda yake a wurin shi ne ubaidullah ibn yahaya haya allaisi yawon hadisun ya haya an malikin an abu zinadi malamin malik a nan a wani hadisun shine abu zinadi shine abdullah bin zakawan shine abu zinadi zayun zayara ana mata kisara ne abu zinadi gargace abu zanad ko kuma zanad abu zinadi zayara a yi mata kasara nunun kuma a mata fataha ba tare da shadda ba abu zinad malamin abu zinad a nan shi ne busirin hisa ya ce an busir bin sa'id daga busir dan sa'id busir dan sa'id almadani alhafif sikatun a tabi'u sahir sika ne kwalwar daka ne a fagen hadda a tabi'u sahir yana cikin ƙananan tabi'ai ka lura kamar da kasan a sahabai akwai kibarun sahaba kamar suwa da su sai na abubakar su na umar sai na ali sai na usman uh-huh. abdullahi bin mas'ud abu huraira eh eh jabir bin abdullah to akwai kuma sigaru sahaba kananan sahabai kamar su abdullahi dan abbas abdullahi dan umar a waɗanda sana cikin sigaru sahaba to akwai kuma kibaru tabi'in manya-manyan tabi'ai akwai kuma kananan tabi'ai mana manya-manyan tabi'ai su ne waɗanda suka yi rayu ta da ƙud da sahabbai wanda yake kaɗan ya rage ba su zama sahabbai ba irin mutanen da bayan da soman zala da wata ɗaya aka haife su Hmm? misali to wani yana cikin sigaru sahaba sigaru tabi'in shi busir bin sa'id busir dan sa'id an ubaid abi salih maula safah daga ubaid haka ce ubaid alkunyarsa ita ce abu salih yantaccen bawa ne na asafah idan aka ce asafah laƙabi ne na farkon لقب أول خلفاء بن العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن بن عبد الله بن عباس لقبي ne na farkon halifofin daulolin abin nan daulolin shi ubaid abi salih kenan yantaccen bawa na as-saffah annahu qal ya ce bi'itu bazzalli min ahli dari na khala na sayar da wata dila ta. wasu kayayyaki na masu tarin yawa na sai da shi gawa min ahali dari na khala an aka ce dari na khala mahallin bilmadina fihi bazazun wani wuri ne da zaka ce nan ne yan gwandu kawai in ake sai da kayayyaki to sai sai da kayayyakinsa a wurin da ya sai da kayan za a bashi kudin kayan ila ajal zuwa lokaci da aka sa ma'ana bashi kenan sun ma'aratul khuruj ila kufa yace kafin lokacin karban kudin shi yayi da isewa da masu sai da sayewan kaya yace sun ma'aratul khuruj ila kufa sannan sai tafiya ta kama ni zuwa kufa daga yana daga madina fa'aradu alai sai su da nake bi bashi bashin kaya da na sai musu sai suka zo suka ce da ni fa'aradu alayya sai suka bujuro min da cewar an an anhum ba'd saman in rage musu wani bangare na kudin da nake bin su mana ina bin su dubu hamsin in rage musu ya zama dubu arba'in da biyar dubu arba'in dubu talatin da biyar misali wa kuduni su ban kudin yanzu ba tare da an jira sai karshen wata ba ba tare da an jira sai lokacin da aka aji biya na yi ba ina ji ya zama gane surar matsalar kuma kowa zai iya ba da misali a kanta ya sai musu da kaya da ya sai musu da kaya zuwa lokaci kaza za su ba shi kuɗin yanzu kuma sai tafiya ta kama shi sai suka ce ai da ka rage mana wani abu akan kuɗin nan sai mu baka kuɗin yanzu sai mu je mu buga haka zai ce sai je su yi buga buga a ji a samu tunda ba kuɗin suke da shi a hannu ba ya ce fasa altu an zalika zai bin sabit a kan wannan an rage masu kudin su ban kudin yanzu sai na tambayi zai bin sabit kenan mutanen nan fa in ba hali irin nasu aka ɗauka ba to duk wata hanya fa da za a fa akwai gyara su ba sa raina abin da za su tambaya ko me za a yi tambaya duba a wannan matsalar ta ibari ya je yi tambaya imam malik ibn sai ke cewa ba abin da zai gyara wannan al'ummar sai abin da ya gyara farkonta in ba haka to duk hanyar da ake bi ta gyara dogoyi hanya ce kuma wannan zai nuna maka maganar da aka yi wallahi hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukum Allah fihi bai halatta mutum ya aikata kowanne aiki ba sai ya san hukunci dukiyarsa ce shi ya sayar abin da ya sayar nashi ne kuɗin da yake zai karɓa yanzu ba shi ba ne in ya ce ya ban musu ta wani babin ya yi gobe ba ya yi amma yanzu ana magana ne a matsayin tun da ya sai musu dubu hamsin misali zuwa wani lokaci yanzu lokacin bai yi ba kuma bukatuwar kuɗi ta kama shi ya halatta ya rage musu kuɗin su ba shi kuɗin ya harkasa ya ce su ya yi tambaya kenan ba wai tambayar ka ta shafi iya babin alwala da tsarki da sallah ba ne duk abin da ya shafi rayuwarka yana da kyau ka mai tambaya ya halatta a sha jini eh to ya halatta a sai da shi to so nawa mutum yake sai wani nashi bashi da lafiya asibiti zai ce a bashi karin jini sai je so ya taba akwai wanda ya taba tambayar hukuncin hukuncin jinin da ake sai a kara <laughs> eh? ai maganar siya ke eh a yanzu ba muna hukunci ne akan akan sami jinin da aka yi ba ai maganar bi ce akwai maganar hukuncin karin jini a kuma hukuncin sayan jini kowane zaman kanshi yake yi in ba kuma ta da muka magana kan kare aka ce shi kiwon karen gama waɗanda suka ce ya halatta ga masu farauta kun ko masu gadi to ya za su mallake shi tun da dai an hana sayan shi to suka ce a ba su kyauta wannan taɓa mana wasu masail ne da mutum yake ganin ba wani abin nan sau nawa a kasuwa a ma'aikatu ake bashi ake adashi wa ya taɓa tambayar hukunci adashi kuma kai ka sa da shi zaka bada dubu goma ne ko ku goma a baka dubu casa'in a baka dubu dari. kai ka bada dubu goma an baka dubu dari, amma wai taɓa tambaya eh eh a tambaya kawai nake ka je neman canji wurin mutum abubuwa riga sunan bila adadin haka an kai la'akari da wannan tambayar da yi ya ce na sai musu sun ce mun lokacin zuwan karbi kudi zuwa lokaci kaza sai tafiya ta kama ni zuwa kufa sai suka suka ce min to ai da na rage musu kudin mana sai sai su samu mun kudin ya ce fasaltu an zalika zaid ibn sabit kuma da ya tashi tambayar bai tambayi mai kama kame akan ilimi ba sun kullum muna adawa da wannan in mutum ya tashi tambaya kawai ya tambayi kowa ina rududu da ya tashi zaid ibn sabit ya tambaya as-sahabiyul jalil a shahir afradukum zaidun wa nahika biya sai ya samu eh ai ka kai magana ba kace ne <laughs> wajen wajen rahabiya za ta dawo nan ba farkon shekara aka fara ta ba ta 1432 sai je tambayi zaid bin sabit faƙal sai zai bin sabit ya ce la amurka an ta'akula haza ba na umarta ka kaci wannan wala tukilahu bana umarta ka kaciyar ciyar bana umarta ka kai ka ce bana umarta kuma kaciyar ya ce dawa waɗanda suka siya a wurinsa kenan bai halatta ba ƙala malikor kaga daman babu ma ja a fin riba fi dain riba a bashi ai bashi aka sayar kuma lokacin da aka yi cinikin bashi riba wata shiga ba to amma yanzu zan karɓi kuɗin ne kuma riba take neman kunno kai eh. Eh. ai kaga yanzu in ya karbi mukaddara in ya karbi kudin dubu hamsin ne kamar yadda na sha maimaitawa sai ce ya rage musu dubu goma su bashi arba'in kaga yanzu ya ci riba shi su kuma ya ce da su riba dubu goma shi kuma ya ce riba ta gaggauto mai da aka yi har suke da ga'ida ba wato ajal ba wato ajal rage rage kuɗi a gaggauto maka da kuɗinka ba tare da sai lokaci ya yi ba ne? Hmm? وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويؤجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه وحدثني عن مالك ya ce imam malik ibn anas imam al'imma ya karanta da ni wannan an usman bin habs daga malaminsa usman bin habs bin khalda dan khalda kha'un bilfata sai lamun biskun sai dalun bilfata sai ha'u ta'anis shi habs usman bin habs bin khalda shine al-ansari al-thiqa al-salih al-abid qadhi al-madina yana cikin manyan alƙalan gar madina an ibn shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri in baku sha'ahu ba muhammad ibn muslim az-zuhri ibn shihab yana cikin malaman malik eh to amma yau sai malik yi ruwaya a wurin shi bil wasifa ta hanyar usman bin hafs kenan yau bai ruwaya a wurin imam malik ibn anas bai ruwaya a wurin ibn shihab kai tsaye ba wani muhammad ka fahimta ko dan kaga kaga tsakanin malik da ibn shab akwai usman bin hafs shine malamin malik ana shi kuma malamin sa shine ibn shihab wanda yake malik yana ruwaya a wurin shi kai tsaye akan samu irin waɗannan an salim bin abdallah daga salim dan abdallah jikan umar dan khattab an abdullahi bin umar daga baban salim din shine abdullahi dan umar dan da yace salim bin abdallah wannan abdullahi din shine abdullahi bin umar annahu ila anin rajuli shi abdullahi dan umar an tambaye shi dangane da mutumin da ya kunu lahudainu dainu ala rajuli ila ajal dangane da mutumin da yake da bashi akan wani mutum amma bashin za a biya shi ne zuwa wani lokaci da aka sa ne arrajulu ya kunu lahu ala rajuli ila ajal mutum ya zama yana da bashi a kan wani kuma bashin zuwa wani lokaci da aka sa wa anu sahibin haƙƙi sai mai haƙƙin wa nan mai kuɗi wanda yake bin bashin sai ya rage abin da yake bi na bashi ya ce ya rage kaza ya yafa kaza da ake cewa ko sai mai wani yare a ce an yafa kaza wa ajiluhul akhar shi wanda ake bi bashi din sai ya gaggauto mishi da kudin mana ya je je samu mashi aka tambaye abdullahi da umar mai hukuncin wannan fakari eh? ha zalika abdullahi bin umar sai abdullahi da umar ya hana wannan ya kyamaci wannan wani ha anhu ya hana shi cikar kai sai ya gani an وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وآخر عنه في الأجل وحدثني أم مالك yahya ibn yahya al-laifi yake cewa imam malik ibn anas ya karantar da ni wannan ko kuma ubaidullah ibn yahya yake cewa wa haddathani babana yahya ya karantar da ni an malik daga malamin sa malik malamin malik ana shine zaid bin aslam a wannan hadisi da muke karantawa a yau shine na uku malamin malik guda ne kenan uku mana kowane hadisi malamin shi daban hadisin farko malamin malik shine abu zinad abdullahi bin zakawan hadisi na biyu malamin malik shine usman bin hafs bin khalda hadisi na uku malamin malik shine zaid bin aslam duk malamin malik ne annahu qal ya ce shi wa kenan zaid bin aslam ya ce kanar riba fil jahiliya a lokacin tsantsagoran jahilci abinda suke kira jahiliya period abin a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci riba ta kasance an ya kuna lirajuli alarrajuli ila ajal shine ya zamanin mutum yana bin mutum bashi wanda ce rajulu ya shafi mace ko namiji shi sa muka fassara da mutum domin jinsi ne mutum ya zamana yana bin mutum bashi shine alhaƙo kenan ko ila ajalin zuwa wani lokaci faiza za halal ajalu idan lokacin ya yi yanzu mai ake nema sai a biya ƙal sai shi mai kuɗi ya ce mana wanda yake bi bashi kenan ya ce wanda ake bi bashi a taƙazi za ka biya bashi nan yanzu amtur bi ko za ka ƙara za ka ƙara ƙara sati ɗaya sai ka ƙara kuɗin mana ana mashi dubu goma zuwa ƙarshen wata da ƙarshen wata yi sai bai ba da kuɗi ba sai aka ce da zai ba da kuɗin yanzu ne ko zai ƙara ya ƙara kwanaki ya ƙara kuɗi in ya ƙara sati ɗaya sai ya ce to an ƙara mai 2% in ya ƙara sati biyu sai ya ce an ƙara mashi kaza percent ko masu waye suke yi kasan shi yahudin da ya gane riba din ba ce yake ya kara maka kaza ba percentage ake kara a kan abun nan din Allah ya sauke sai ya ce an kara ya baya yanzu in sai an jima ne to a kara mashi ya kara a ga riga na aka samu riba a ziyada an-numu wa ma a atitu min riban liyar buwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma a atitu min zakatin turiduna wajen Allah fa ulaika humul mudhifun kamai da kyau fa'in ƙadwa idan ya biya bashin da ake bin shi yanzu da lokaci ya yi akhas sai a karɓa wa illa in kuma bai biya wafa za da hufi haƙƙi sai a ƙara mashi bashin wa akhara an hufi ajal sai a jinkirta mashi lokaci sai a ƙara mashi kuɗin inda dubu goma ne sai zama dubu goma da kaza sai kuma a ƙara mai sati ɗaya ko sati biyu ubangiji allah maɗaukin sarki ya karya wannan muguwar al'adar wannan mugun zaluncin ya ce wa in kanu zuwa usratin fa nazaratin ila mai sara idan wanda ake bi bashi ya kasance bashi da shi wahala ta yi a ɗan jinkirta mai zuwa wani lokaci har ya samu mana wale afu wale su fahu ala ta hibbona an yi gafira allahu lakum wallahu gafuru rahim allah ta'ala ya fi aiki wani ba za ka gaba ɗaya lokacin da biyan bashin duniyar rayuwar ta mai kamar ɗaurin dema ne kasan dema wannan fawaki a gwana kasan dema kasan sweet da turanci sweet ba ga an ɗaura sama ba an ɗaura sama to wani haka duniya take mai gaba ɗaya ta ɗaura ko zabi yake ji babu ta inda yake da abin nan to ga wani sai a jinkirta mishi wani matin tirin azalimi ne ga kudin makare ya ke biya to wannan kuma shine babu mu na gaba babu jami'i daini wal hulul da hadisin matsalul ghani zulmun saboda wannan bakar jahiliya ce a ce da mutum yanzu lokacin biyan bashi yayi akwai kudin nan ne ko ko za ka kara lokaci ne ka kara wasu akai sai zama na har a kai lokacin da mutum ya riga ya biya asalin kuɗin da ake binsa yanzu kawai yana fafatakar biyar riban ne zallata to malam an ba shi dubu biyar dubu goma dubu ɗari ana irin wannan ƙaran ƙaran ƙaran aitin ya riga ya biya dubu ɗari sai zama na wannan riban ce ita karan da take haifar da riba kuma Allah ya soke amin bankin nan ƙara maka sai ƙarin ba abin nan riba nan da suka za suna ka haɗa da ruwar kudin da suka ba da rance suna a yi lissafi a kan wannan kudin ruwa kudin da ya yi interest ɗin shi suna misali yanzu a ce ƙarfi na naira dubu ɗari eh. misali to za a yi lissafin lissafin dubu ɗari ɗin nan to

riba ya ma fi kudin da aka karbi rancen tun da ke kowace shekara za a yi lissafin abin da aka ba da ah, bashi riba kuma a hada ya zama uwan kudi sannan a yi lissafin a kan kudin riba da uwan kudi shi ne kamfani interest ah, compound interest compound interest shi ya sa shi wannan hali na bani a Najeriya Allah ya sauke.

kaga kaga yanzu yi wata goma ya biya na bashi kenan kaga yanzu kawai dan allah dubu zalunci mai rara eh, eh. baiwal اينا kenan الله يسوكي هاي هاي الله يسوكي قال مالك رحمه الله عز وجل والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى عجل فيضو عنه الطالب يعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد بعد محله الغريم ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه قال مالك رحمه الله عز وجل والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا al'amarin da yake makaruhi ne kwata-kwata babu saɓani a kan shi a wurinmu mana zai iya zama haramun mun sha maimaitawa an yi kuna lirajuli alar rajuli dainu ila ajal shine zamanin mutum yana bin mutum bashi zuwa wani lokaci fayyadau anhu talibu sai shi wanda yake bi bashi mai kudin kenan sai ya rage kudin ne al talif mai neman a biya shi wa ajiyar al sai wanda ake bi bashi shi kuma ya gaggauta biyan kuɗin wa zalika inda na bi manzilatul ladhi akhiru dainahu to wannan matsayin shi a wurinmu shine matsayin mutumin da zai jinkirtar da bashi da ake binsa ba da mahillihi an mai bayan lokacin biyan bashin ya yi ba an yi shi ƙarshen wata za a biya bayan ƙarshen watan ya yi bai biya ba kaga ya jinkirta kenan ko waye hul gharimu fi haƙƙi sai wanda ake bi bashi shine gharim sai wanda ake bi bashi ya ƙara fi haƙƙi akan bashin da ake binsa to tunda har idan lokaci ya yi mutum bai biya ba zai ƙara lokaci ya ƙara kuɗi kun gane wannan mun karanta wannan to shi ne ma malik ibana nan ce irin wannan shi ne irin wanda kai kake bi bashi zuwa ƙarshen wata sai yanzu saba'ar wata ko eh, rabin wata nisfi kenan goma sha biyar sai ka ce a gaggauto maka za ka rage mai bambancin su eh. ai kaga can ka kara kwanaki kana bi bashi da lokacin biya ya yi sai ba a biya ba sai ka kara kwanaki sai ka kara kuɗi to yanzu lokacin biyan ka da zai biyi ba ka gane ko sai ka rage kuɗi aka biya ka bashi me waɗannan kwanakin da mutum ya sayar can ya sayar da kwanakin da ya kara nan ya sayar da kwanakin da ya rage ba ruhi na eh ragewa aka eh ai ai ai riba kenan dan ya amfani da kuɗin eh an ga lura nan da aka rage kwanaki sai aka rage kuɗin can da aka ƙara kwanaki sai aka ƙara kuɗin eh ai shari'a ta kiyaye ta kewaye mutum gaba ɗaya babu inda zai shiga ana kallon sa qal sai ma malik ibn anas ce fa hadha riba bi ainihi wannan shine tsantsa gorar riba din la shakka fihi babu shakku kaga bai zama makaruhi ba kenan قال مالك رحمه الله في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا بمئة وخمسين إلى أجل فهذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل dangane da mutumin da kar ku sha'afa kullum in aka ce ar-rajulu anan ana nufin mace ko namiji hiza zama ke fassara shi da mutum fir rajuli dangane da mutumin da ya kunu lahu alar rajuli mi'atu dinar mutumin da yake da bashi na kuɗi na zinariya ɗari akan wani misali kana bin mutum kudi naira dubu ɗari eh ila ajalin zuwa wani lokaci faiza hallat idan lokacin ya yi sai mi ba sai biya ba ƙala ji alaihi dainu sai wanda ake bi bashi bashin dubu ɗari ko bashin miyatu dinar sai ya ce sai ce dawa da wanda yake bin shi kudin bi'ini sil'atan sai mun da wannan kayan naka mana sai mun da wata haja da kake da ita sai mun da wani kayan saiwa da kake da shi samanu ha mi'ata dinarin na kadan kudin wannan abin da zaka sai mun yanzu kudinsa naira dubu ɗari ne kudi hannu ka sai mun da shi bi mi'atin wa hamsina ila ajal ka sai min da shi naira dubu ɗari da hamsin shi eh? kuna shi na imam malik ibn ana ya ce fa bai'ul la yuslah wannan ciniki ne wanda yake batacen ciniki bai yi ba wa lam yazal ahlul ilmi yanhauna an kuma malamai masana ba su gushe ba suna hana irin wannan cinikin kamar ya قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخره عنه المئة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره أن فهذا مكرون ولا يصلح وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي أله الدين إما an taqdiya wa imma an turbi fa in qada akhadhu wa illa zaduhum fi huquqihim wa zaduhum fil ajal mun gane wancan imam malik ibn anas zai mana fassarar wancan magana ne na cewa kana bin mutum bashin dubu ɗari sai ya zo ya ce da kai sai lokacin biyan bashi ya yi da lokacin biyan bashi ya yi sai bai kawo kuɗi ba sai ce kana da wani abu nan na dubu ɗari ka sai min da shi dubu ɗari da hamsin eh eh eh wani ƙari ba ka lura kaga ana bashi dubu ɗari sai ce kana da wani abu na dubu ɗari yanzu ka sai min da shi dubu ɗari da hamsin ka fahimci wannan da ke ko an ka sai min da shi dubu ɗari da hamsin sai in baka dubu ɗari saura nawa saura hamsin imam malik wannan ne ce wannan dubu ɗarin da ya bayar aiwacin waccan ta farko ce ƙarin da aka yi mai shine ƙarin dubu hamsin da ya nema eh wani kayan ya karba na kudin da ake bi kuma ya ƙara dubu hamsin ba wai ciniki ne akan bashi aka hana ba fa a wani technical wata dabara aka yi don a haifar da riba ana bin shi bashin dubu ɗari kuna jina na sai ya zo ya ɗauki kaya na dubu ɗari kayan dubu ɗari yake sai ce a sai mai dubu ɗari da hamsin da hamsin yawwa in kana suka fahimci wannan ko sai ya ba da dubu ɗari saura to wannan dubu ɗari da bayar ce bayar waccan da ake bin shi bashi ko kuma cikin wannan sabuwa da ake mashi dubu ɗari da hamsin ciki wacce biya abin da ake nufi tun da kayanan dubu ɗari ake sai da shi me zai hana ya ce ga na da abin wani a ba bai da su ba alaikum salam eh

قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار imam malik ibn anas ya ce dangane da mutumin da yake bin wani kuɗi naira dubu ɗari ma'ana mi'atu dinar dinariya ɗari ila ajalin zuwa wani lokaci fa'iza hallat idan lokacin biyan bashin yayi qala lahu allazi alaihi dain sai wanda ake bi bashi ya ce bi'ini sil'atan ka sai min da wata haja wani kaya da kake da shi ya kuni samanu a mi'ata dinarin kadan wanda yake kudinsa ya ɗari ce kudi hannu tas haka ake sai da shi ka sai min da shi ma'ana shi na ce dubu ɗari kenan ko ka sai min da shi bi mi'atin wa hamsina ila ajal ka sai min da shi dinari ya ɗari da hamsin ma'ana dubu ɗari da hamsin ka sai min da shi dubu ɗari da hamsin ila ajal zuwa wani lokaci kaga a wannan surar da muka ambata in an hada da waccan dubu ɗari ya zama nawa dubu ɗari biyu da hamsin me yin ya sa ya ce ka kawo wani kaya da ake sayar da shi dubu ɗari ka sai man da shi dubu ɗari da hamsin eh ya yi wannan dabaran ne don kun ce ba a ba da tsabar kuɗi dubu ɗari a dawo da dubu ɗari da hamsin kun fahimci karatu na dan yanzu an gama mutum tsabar dubu bashi dubu ɗari ka ce dawo da shi ya dawo maka da shi da dubu ɗari da hamsin mutum ya yi riba to yanda yake ya san da akwai saji tsakaninsu na dubu ɗari kuma yana ganin in a haka kawai ne ba za a ba shi kaya ba sabo ba ka lura ba yawwa shi yasa ya ce to yanzu a bashi na dubu ɗari zai bara dubu ɗari da hamsin mana ya sayi wancan lokacin ya sayi shi a nawa a dubu dari a dubu hamsin ga fassara shi imam malik ibn sai hukunci ce ba za bai wallahi sulh ciniki ne da bai yi ba kuma malamai ba su gushe ba suna hana shi kenan dan malamai sun ci gaba da hanawa ba su zama abin nan ba yau sheikh suleiman dole ku tashi a kasuwa kenan ƙala malikun rahimu Allah imam malik imana na zace wa ina ma kori ha zalik an karhanta wannan an haramta wannan ne li'annahu domin yadda al'amari yake ina ma yi wuti sama na ma ba a hubi aini ai yanzu da ya ce a same da wannan dubu dari da hamsin kuma ya ke so ya ba da dubu dari a ciki sai imam malik imana na sai ce ina ma abin sai kawai yi wuti shi wanda isa ya yanzu wanda ya sai abin dubu ɗari da hamsin kuma ana ban shi dubu ɗari baya kun gane ko sai ce yotsihi zai ba wanda isai kayan a hannunsa zai ba mai bin shi bashi ma ba a hubi ainihi zai ba shi kudin samana ma ba a hubi ainihi kudin abin da ya sai mashi caccas da ana bin shi dubu ɗari yanzu ga ga wani na dubu ɗari sai sai shi dubu ɗari da hamsin sai ciro dubu ɗari ya bayar da ya ci dubu ɗari ya bayar kun ya ba da kuɗin abin da ake abin da aka sai mashi ne bi ainihi tunda dama nawa ake sai da shi dubu ɗari ya ce a sai mashi dubu ɗari da hamsin yan sai ciro dubu ɗari ya bayar to kun yanzu wannan ya ba da kuɗin abin da ya siya ne yanzu mun gano wannan wayu akhiru anhu mi'atal ula a jinkirta mishi bashin dubu ɗarin farko ilal ajalin lazi zakara lahu akhira marra zuwa lokacin da ya ce zai kawo nan gaba wa ya zadu alaihi hamsin na dinaran sai ya kara dinari hamsin ko dubu hamsin fi ta akhiri anhu akan jinkirin da aka yi mai na wancan saboda haka da ya ce yanzu a bai sabon kaya na dubu ɗari a dubu ɗari da hamsin ba fa wannan yake nufi ba ai tun da ya ciro dubu ɗari ya biya kuɗin wannan kenan tun da daman kuɗin shi dubu ɗari ne yanzu waccan dubu ɗarin farko ita ce ya ce a ƙara mashi lokaci a fakaice ya ƙara mata dubu hamsin ko ba ka eh eh eh kai wallahi wani akan wani har ce wani in ka gan shi ya fito ne matsari ake da shi wani zai zo da kuɗi a hannu ga su dubu-dubu ya ce don allah ka ba shi rancen dubu goma kaya sai su dubu casa'in kagan su nan dubu ɗari sai kayan dubu casa'in ne sai gaza mashi bayan awa ɗaya zai kawo maka sai zo da kuɗin hannu <laughs> sunan shi tab-tab zai zo ne a gurguje ga kuɗin hannun shi ciko yake nema bayan awa ɗaya zai kawo maka an jima ko yanzu zai je karbo wani yana bin bashi ne ko zai je karbo ne kafin ya bana to wani ya zo zai ma zai bada da ya yanzu zai je karbo kuɗin da zai ma sai an ba saboda haka kawai ya riga kana bashi wannan dubu goma an riga an gama to saboda haka wani ya riga ya san inda ya rashin gaskiya ne ya gama ta duk wata rigar mutunci ya riga ya keta ma kanshi ba shi da ita saboda haka kawai ya gamsu ya je ta wannan a ringizan abin kaza ya siya kaza shi bashi baya jinsa ka ji take ake mashi hanji ne cikin kowa akwai ko akwai cikin da babu hanji eh ya ce bashi gwamnati ma ana binta Wani alaikum salam rahmatullah eh nan wani lokaci masu waɗanda masu kayan suna gwamnati

wato ɗauka cewa wancan bashin da yake kariya ce ta dinga lafta masa wani gora wata gora ba dama ya je wani wuri shi ya sa shi kuma in ya fahimci hakan in ya da da ake <laughs> dan Allah kun ji malamai suke na sai amfani da waccan damar a dinga tsalawa mutum kuɗi to shi kuma idan shi ma ƙwararren kansa ne sai dinga zuwa yana ɗiban bashin a yi ta tafiya kawai <laughs> Allah kuwa eh don wani wasu sukan da ake fada sai ka ji hankali ba zai ɗauka ba yanzu yadda nake jin bashi ɓangaren mahauta abin ya yi muni sai ga nama a gaban mutum an ce dubu ɗari ne ɗan naman da ke gaban shi naman sa ko naman kaza ah, ah, in ya tattara ke kuma kaga an sake lafto ne ya sai ya suke lissafin bashi wato sarki bashi ne ƙarshen bashi la ilaha illallah wallahi abubuwa sai hankali gaskiya sai zo su rikitar kun zo rabon gado ku ce a tambaye shi bashi da alifto irin waɗannan abubuwa <laughs> min ba da wasiyyatin yusufi ha audain to kaga akwai rika da ake yi shi yanzu wannan son kayan yake yi kaga na ɗazu mai kayan ne yake son a gaggauta a misalin da aka bayar na shimfiɗa ai kaga mai kayan ne yake so ya hau kan to yanzu shi wannan da yake gani ya gama tsuke bakin abu na in ya kuskura in bai haka ba ba za a ba shi wani kayan ba sai ya ce a ba shi wani kayan na dubu ɗari da hamsin na dubu ɗari sai a ɗauko mai kayan ya ci dubu ɗari da hamsin zai siya ga dubu ɗari ana ban shi dubu hamsin imam malik wani ne ce ai wannan dubu hamsin da ake bin mutum ai dubu hamsin ce na dubu ɗarin abin nan eh, ƙari da iya akan dubu ɗarin farko don a ƙara mashi lokaci sai ya ƙara wannan a fakaice na fata mun gane yanzu ai imam malik ibn anas ya ce fi ta akhirihi anhu akan jinkirin da i na dubu ɗarin farko ya ƙara wannan dubu hamsin fa hadha makruhun al-imamu zurqani yace ai haramun makruhun ai haramun mana ba wai makruhi ne na na abin nan ba na karahiyatu tanzihiyya ba karahiya ce tahrim a yaren magabata suna da makruh a matsayin cewar abu kaza ai haramun ne kuma da Allah ta'ala ya ce wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan a karraha ilaykum al-kufra makruhi ne kafirci haramun ne wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan wala yusluh bi halatta ba wa huwa aidan shi wannan nau'in cinikin da aka ambata yushbihu yayi kama da hadisin zaid bin aslam wani muka bata sun saba ko fi bai halin jahiliya musu su halin jahiliya sun kasance idan halat yunuhu idan lokacin biyan bashi yayi qalu lil ladzi alaihi din sai su ce ma wanda ake bi bashi in ma an taqdi <clears throat> imma ko dai ka biya bashin da ake banka wa ma an turbi ko ka kara lokaci ka kara a kara abin da ake bi ko ka biya yanzu ko kuma a kara maka wata daya sai a kara 10% na abin da ake binka na kudin baki ɗaya fa in qada akhadhu idan ya biya shi su karbu abin da suka abin da ya biya wa illa in bai biya ba zaduhum fi huquqihim sai a kara musu a can akan haƙoƙin su wa zaduhum fil ajal sai kuma a kara musu lokaci wannan haramun ne Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karatu na gaba shine babu na 40 babu jami'i daini wal hiwal akwai ta qur'ani hiwal hiwala ko dai ba gona ha hiwala